صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا قد تبتك ألا ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 23 ga watan muharram bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda ya daidai da shida ga watan nuwamba shekara ta 2015 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na Dr. Abdurrahman al-Khamis inda muka kwana a shafi na 34 a ƙarƙashin ƙuduri na Imam Shafi'i za mu tashi a fakara ta goma sha biyu مالن يكي تيوى وفي جزء الاعتقاد المنصوب للشافعي من رواية أبي طالب للعشاري ما نصه قال وقد سئل عن صفات الله عز وجل وما ينبغي أن يؤمن به فقال لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته لا يسع أحدا من خلق الله عز وجل قامت لديه الحجة إن القرآن نزل به وصحيح عنده قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لن يكي وفي جزء الاعتقاد المنصوب للشافعي a juz'i na ƙudiri da aka jingina wa imamu shafi'i min riwayati abi talibin ashari daga ruwayan abu talibin ashari waye abu talibin ashari sai malam ya sauke layi zai mana wato tarifin tarjama waye ake nufi da wannan sai ya ce huwa muhammad bin ali sunansa asalinsa ana ce masa Muhammad bin Ali Abu Talib alkunyansa ne ana kiransa Muhammad bin Ali alashari wanda ake ce mai alashari ashari shaykhun saduqun ma'rufun malan yake cewa kamar yadda Imam Zahabi ya ce a cikin al-Mizan ya ce shaykhun dattijo ne a fagen ilimi saduqun mutum ne mai gaskiya ma'arufin an sansa. Wakadi wa qad tafarrada bi riwayati hadha al-juz' ya taƙaita da wannan ruwayar wannan juz'in da ake jingina wa Imam Shafi'i wa min mimma udkhila alayhi yana daga cikin abin da aka shigar zuwa gare sa fa hadatha bihi sai ya faru zuwa gare sa bi ma'ana ya tabbata aka jingina shi zuwa gare shi bi salamati batinin saboda wato abin da ya ƙudurta a baɗininsa kubatacciya ce babu kura tsakaninsa da ubangiji shi sa duk da an jingina shi zuwa gare sa sai zama magana ne mai kyau babu wani abin aibi da za a jingina shi zuwa gare sa ya ce ƙalar zahabiyu fil mizan imamu zahabi a cikin mizan na itidal ya kawo shi ya ce a mujalladi na uku shafi na ɗari shida da hamsin da shida lakin i'tamada gairu wahidin min as-salaf yace sai dai ba mutum ɗaya daga cikin magabata ba ya dogara ma huwa musbitun fi hadhihi al-aqida abin da yake tabbatacce a cikin wannan aqida kal muwaffaq bin qudama kamar imamu muwaffaq ibn qudama fi kitabi sifatul ulu a cikin littafin da da ya sanya wa suna sifatul ulu siffa ta ɗaukaka na ubangiji a shafi na 122 wabna abi ya'la fi tabaqat imam ibn abi ya'la a cikin littafin sa at-tabaqat mujalladin farko shafi na 283 wabn al-qayyim da imam ibn al-qayyim al-jawziyya fi ijtima' al-juyush al-islamiyya a cikin littafin sa da ya sa masa suna ijtima'u juyush islamiyya shafi na ɗari ɗaya da 165 wa zahabi nafsuhu fi siyar haka kuma da imamu zahabi shi karan kansa a cikin siyar a alamin nubala mujalladi na goma shafi na da 79 ثم إن هذه الرسالة التي An ƙuluha binasiha, malam yace nan wannan risalar kamar yadda na tarato ta da nassinta ƙuri'at alal al-imam al-hafiz an karanta ta ga imamu al-hafiz ibn nasr ad-damashqi wa naqalaha jami'uha ibn abi ya'la dukkan ruwayoyin nan ibn abi ya'la ya nakalto ta fi tabaqat a cikin littafin sa wasa wasa usbat malam yace wasa usbitul furuk bainahuma ya ce da sannu zan tabbatar da bambanci tsakaninsu mai wayan nan da Allah ya yi kokari ya kashe ko kuma ya sa ta asalin yana jan hankalin mu anan malam yake cewa ma nassuhu qal abinda nassin maganan da aka jingina ta zuwa ga Imam Shafi'i cewa ya faɗe ta shine kamar haka ya ce wa qad su'ila an sifatillahi azza wa jal an tambayi Imam Shafi'i dangane da siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala kada mu manta can baya yanda muka yi bayani a zamanin su Ma'mun daula wato Umawiyya ina fata an gane saboda a wannan lokaci lokaci ne wanda a ibn Ja'ad Ahmad bin Du'ad al-Mu'tazili ya shiga cikin wa'annan shugabannin ya dasa musu mummunan aƙida cewa duk mutumin da ya tabbatar wa da Allah wata sifa a kama shi wasu malamai an kashe su wasu kuma an zane su kamar su imamu shafi'i wa'ansu kuma an ɗaure su a kurkuku imamu ahmad duka yayi an ɗaure shi an zane shi amma bai faɗi ba imamu shafi'i an zane shi da ya sha wahala sai ya tawili don a kyale shi to imamu shafi'i ya faɗa daga cikin wa'anda suka sha wannan takunkumin saboda asali ahmad bin du'ad mu'tazili ne tasirin wato falsafanci ya shige shi a aqidan mu'tazila suka wahalar da malaman musulunci a wannan lokacin aka hana su magana akan siffofin Allah ka san su mu'tazila asalin su sun tasirantu ne da wato falsafa yunaniya idan an ce falsafa yunaniya yunan balarabe in yace yunan ana jingina shi ne zuwa ga greek ko a ce greece ko wanda ba yake cewa girkawa to asalin su ana jingina su ne su kuma girkawa asalin ne wato me wannan akidar shine Socrates hakim wanda ake kiransa Socrates father of sciences wanda shine asali sun yi zamani ɗaya da Confuciusia shine wanda ake kira Confucius a turance wanda aka haife shi kusan shekara ta ɗari huɗu da arba'in da takwas kafin zuwan annabi isa saboda shi kuma wato malami ne na falsafa a garin china wanda za ka ji ko a garin china maganarsa kamar nassi ne idan za a faɗi za ka ji sukan ce kunzo shaw wato wai kumfu ya ce asali saboda aƙidarsu ce cewa shi wannan ya ce wani yanki na Allah ya shiga jikinsa na farko ya ce shi annabi ne daga baya zai ce wani yanki na Allah ya shiga jikinsa shi ma sai zama Allahn karan kansa saboda haka baka ga yana da wasu poem da yake da su akan cewa kowanne yana da tasiri ga ran mutum idan ya mutu zai iya tashi wanda shi shine zaka ji shi yana da aqidan tanasikhul arwah abin da ake kira da tanasikul arwa shine bature ke kira reincarnation to wannan aƙidar asalin shine mai wannan aƙidar ka mutu ka fito a wani gari ka ci gaba da rayuwa da makamancin haka to asalin tasirin karanta littattafan irin wa'annan mutanen shine ya haifar da gina irin wannan tunani aka fada cikin wannan matsala Allah ya tsare mu to Imam Shafi'i da aka tambaye shi akan siffofin Allah azza wa jalla wa ma yanbaghi an yu'mana bihi da abin da yake wajibi a yi imani da shi dangane da Allah faqala sai imam shafi'i ya ce yana ba da amsa kenan ko sai ce lillahi tabaraka wa ta'ala ga Allah mai wanda ya albarkatu kuma ya ɗaukaka asma'un wa sifatun Allah yana da sunaye kuma Allah yana da siffofi ja'a biha kitabuhu littafinsa ƙur'ani ya zo da sunayen Allah ya zo da sifofin Allah ba Allah ya ce walillahi asmaul husna fad'uhu biha ga Allah kadai sunaye mafi kyawu suka tabbata ku kira sa da wa'annan sunayen kaga Allah ya tabbatar da yana da ne suna to siffafa Allah ce walahul mathalul a'la wa huwa latiful khabir gare sa siffofi maɗaukata kadai suka tabbata shine mai tausasawa kuma wato mai ba da labari a cikin duk abin da bawa ya yi babu abin da ya koyu gare sa to kaga anan ya tabbatar da Allah ya tabbatar wa kansa suna kuma ya tabbatar wa da mai kansa sifa sai ya ce wa khabara biha nabiyuhu sallallahu alaihi wa sallam ummatahu manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ba al'ummansa labarin Allah na da sunaye mafi kyawu kuma yana da siffofi maɗaukaka hadisin abu huraira kenan wani eh, ya ce inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'ata illa wahida man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da sunaye 99 wanda ya tattale ta ga musulmi mumini duk wanda ya haddace ta ya san ma'anarta yayi aiki da abin da ta kunsa ya gama shiga aljanna bi ma'ana zai shiga aljanna kaga wannan hadisin Abu Huraira wanda imamul Bukhari da Muslim suka rawaito ya nuna kenan me Allah subhanahu wataala yana da sunaye tsarkakakku sai yace la yasi'a ahadan min khalqi min khalqi Allah azza wa jal qamat ladayhi hujja baya yalwatuwa ga wani makhluki daga cikin abin da Allah ya halitta wanda dalilai sun tabbata gare shi innal qur'ana nazala bihi saboda lalle qur'ani ya saukar da wannan hujjan cewa Allah na da suna kuma Allah na da me sifa wa sahihun indahu kuma wannan bayanan ya inganta a wajen mutum musulmi wani irin bayani sai ce qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta inganta gare ka ka tabbatar da ingantacciya ce fi ma rawa anhu al-adl daga cikin abinda malaman hadisi suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adilai saboda a ka'idan hadisi sai ka cika sharuɗai guda biyar sannan za a karɓa hadisinka shine yarwihi adlun dabitun an mithlihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi na farko a samu tammu dabt tammu dabt abinda ake nufi da tamamin dabt shine yana da kaifin hadda haddan nan imma an yakuna dabtan kitabiyan aw dabtan sadriyan ko dai yana rubutawa ne shine dabtul kitabi duk abin da ya zai rubuta ko kuma dabtus sadri ko kuma duk abin da ya ji zuciyarsa ta haddace shi kamar imamu shafi'i saboda kaifin kwakwalwarsa da haddansa duk maganan da yaji ji ya haddace wata rana yana zaune sai wasu mutane suna wani yare su biyu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza suka yi kusan minti talatin suna magana can suka tashi suka wuce sai wani mutum ya zo sai yake tambayin sai ce dan Allah ka ga wasu mutane a nan sai ce eh ya ga wasu mutane biyu ya siffanta su sai ce eh su nake nema sai ce me suke cewa sai ce a'a ni ban san me suka ce ba amma na farko ga abin da yake sai maimaita kalmomin sai ce na biyun kuma ga amsan da ya bashi duk maganan da suka yi sai da imamu shafi ya maimaita shi word for word sannan mutum ya ce na gode na san inda suka je sai ya bi su dabtu sadri kenan duk abin da ya ji kwakwalwarsa ya haddace shine tape recorder a yau kenan ko tape recorder ne kada zai ma wannan aikin haka ne to su Allah ya ba su wannan to dama a ka'idan ilimin hadisi sai mutum yana da irin wannan wato kaifin basira sannan adini ne shi sa'annan kuma bayi da illa hadisin bayi da illa kuma na hudu bai saba wa wani sa ba wanda ya fi shi kaifin hadda ko ya fi shi kaifin wato hadda imma sadariyan wa imma kitabiyan to duk wa'annan suna daga cikin sharaɗan da ake duba to malam ya ce to irin wannan wanda ya cika wannan wato sharaɗan shine al'adl khilafuhu wanda ya saba masa fa in khalafa zalika ba'da thubutil hujjati alaihi bayan wa'annan dalilan sun tabbata ga mutum cewa Allah na da sunaye kuma yana da siffofi ya ki yadda ya yana saɓanin wa'annan hujjojin sai imamu shafi ya ce fa huwa kafirun billahi azza wa to wannan mutum ya kafircewa Allah ina fata an gani ga qur'ani ga hadisai ingantattu duk wa'annan sun tabbata kuma ya ce shi bai yadda Allah na da suna ba kuma bai yadda Allah na da siffa ba sai imamu shafi ya ce to wannan mutumin da ya kudurta wannan to ya fita daga musulunci ina fata an gane kaga imamu shafi yana baka ka'ida ne wannan kuma yana raddi ne ga su jahamiya da mu'tazila da sauran kungiyoyi da suka fada cikin matsala da suka karyata maganganun Allah subhanahu wata'ala da ya zo da shi a cikin Qur'ani sai malam ce. fa amma qabla hujja amma idan dalilai ba su tabbata gare shi ba min jihatil khabar ta ɓangaren hadisai fa ma'dhurun bil jahl to wannan za a bashi uzuri da jahilcinsa bai san hadisin ba bai san kaza ba saboda haka in ya ce bai yadda da kaza ba ba za ka ce mai ya fita daga musulunci ba shi imam shafi yana baka ka'ida ne ya ce wannan za a ba shi uzuri na ne jahilcinsa to me ya kamata a mai sai a masa ikamatul hujja ko sai ce li anna ilma zalika la yudrak bil aqli wala bi dirayat bi dirayati wal fikri wa nahwi zalika mala yace saboda ilimin haka ba a riskansa da kwakwalwa kace zaka gano Allah da kwakwalwarka zaka gano Allah da suna kaza ba zai yiwu ba ina fata an gane da kwakwalwanka zaka ce Allah na da siffa iri kaza ba zai yiwu ba ba a gano shi da kwakwalwa ina fata an gane saboda kaga mu'tazila sun yi barna da yawa da suka soka a cikin addinin musulunci wanda har yau zaka ga musulmi ne amma kuma yana barbaran wannan aqidar bai sani ba su ne suka ce duk hadisin da ya zo maka ka fara auna shi da kwakwalwa idan ka ji baka natse da shi ba suka ce ka watsar da shi kuma akwai a cikin musulmai akwai wanda yake da irin wannan tunanin saboda in ya ji hadisi ya mai dum sai ce kai bai da ba wannan ba hadisi bane to tasirin maganar mu'tazila ne wannan sun ce duk bayanin da ka ji na hadisi ya zo in ka ji kwakwalwanka ya ci karo da shi ka jefar da hadisin saboda asali kwakwalwanka shine gaba da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga suka ce as-sahihu ma sahahahu al-aql wal qabih ma qabbahahu al-aql abu mai kyau shine abin da kwakwalwa ya ce ma mai kyau abu mara kyau shine abin da kwakwalwa ya ce maka mara kyau saboda haka fa inna mukhatabuna bi uqulina suka ce wai mutane ana tambayan su ne da kwakwalansu saboda haka kaga ba maganan nan nan kuma abin da yasa Imam Shafi ya kawo maka wannan shimfidan saboda Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba ba'atha rasula Allah ce ba za mu azabtar da bayinmu ba sai mun turo dan sako abin nan da kai ba mai kyau bane sai an gaya maka to kaga in aka gaya maka yanzu baka da wani uzuri a wajen Allah da zaka ce ai ba gaya mun cewa ba da kyau ba saboda haka me yasa za a kona ni baka da wani uzuri to shi yasa Imam Shafi ya ce to irin wannan za a bashi uzuri saboda me saboda ilimin sunan Allah da sufofin Allah kwakwalwa baya ɗaukansa sa'an nan kuma diraya wai a ce an karɓe shi haka kurin ko a mai da shi baya yiwuwa wal fikir da tunani a ce wai tunaninka ya haraso maka cewa Allah kaza ne ko kaza kaza ne duk ba zai yiwu ba aljanna ma da take halitta ce ta ubangiji manzo Allah ya ce a ciki abinda ido bai taba gani akwai ba kunne bai taba jin labarinsa ba zuciya bai taba tunaninsa ba haka manzo Allah ya ce fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labarinsa ba bai taba bujiro wa zuciyar dan adam balle ya tunaninsa ba to wannan fa aljanna kenan to ina wanda ya halitta aljannan kuma fa ina fata an gane fa min babi aula a ce me ba za ka baka san siffarsa ba to kwakwalwarka ko tunaninka ba zai iya risko maka ya Allah yake ba shi sa manzo Allah ya ba al'ummansa ka'ida musamman ma ga sahabbai yace ɗan yakan zo zuciyar ɗaya daga cikin ku sai ya fara ce ma waye halicci kaza sai ka ce Allah ne zai ta lissafo maka waye halicci kaza waye halicci can saboda yana so ya jefa maka shubha a zuciya sai ce shi kuma Allah waye halicci shi kaga zai sa ka fara tunanin akan Allah kenan ko sai manzo Allah ce duk lokacin da ka ji haka shedan ya jefa maka wannan tunanin ka ce amantu billah ka ce ni dai na yi imani da Allah shikenan saboda alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kaga ka tumbushe ha'a hancin shedan ba zai sa maka shubha a zuciyarka ba ina fata an gane to wa'annan su kuma suka ce idan kai tunani kai tunani baka gano ba kai ka ce babu shi shi za suka ce ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu shi ba ba za ka ce yana duniya ba ba za ka ce yana sama ba ba za ka ce yana gabas ba ba za ka ce yana kudu ba ba za ka ce yana arewa ba ba za ka ce yana yamma ba <laughs> to irin wannan menene a duk duniya babu wani definition da ya ba da wannan definition sai me babu ko shine ma'anar wannan definition din babu ina fata an gane to sai imamu shafi'i ya baka wannan ka'ida sai ya ce wa nahwi zalika da kwatankwacin haka akhbarullahi azza wa jalla annahu sami'un Allah ya ba da labari cewa shi yana ji to kai waye da zaka ce baya ji Allah da kansa inna Allah sami'un basir ko haka yace nana Aisha lokacin da wannan ayar ta sauka suratul mujadala matar da ta zo mijinta yana so ya tara da ita to sai take nuna mai alaman ba ta so kamar yadda mace take yi ya ce har da ta ɗan fusatar da shi sai ce an alayya ka zahari ummi ke yanzu daga yau gare ni kamar tamkar bayar mahaifiyata ce wani yana daga cikin nau'i na saki a jahiliya wanda larabawa suke yi bi ma'ana idan ya kwatanta matarsa da babarsa to har abada ba zai ƙara tarawa da ita ba wai idan ya tara da ita wai tamkar ya tara da babarsa ce saboda haka tana nan a gidan shi bai sake ta ba kuma shi bai kusance ta ba to da ta zo wannan matan sai abin yi mata nauyi sai ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aisha ta ce ina daki manzala na kusa da daki na suna magana tana ce mai to yanzu ya hukuncin yake tana so ta ji tunda wancan a jahiliya ne to yaya musulunci ya samu masa da wani mafita manzo Allah ce yana nan dai kamar yanda yake tunda ba samu wani hukunci ba sai ta dinga complain sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni dai ba abin da zan iya gaya miki da ya wuce wannan tunda ba sauka mai da wa'ayi ba balle ya sani can sai ta daga kai tana kallon sama tana cewa to Allah ya san halin da nake ciki Allah zai kubutar da ni sai Allah ya saukar da aya kad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha tabbas Allah ya ji maganar matan nan da take jayayya da kai akan matsalar mijinta wa tashtaki ila tana kai kukanta zuwa ga Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah yana jin tattauna wanda kuka yi kai manzo Allah da wannan matar inna Allah sami'un basir Allah mai ji ne kuma mai gani kaga Allah ya tabbatarwa da kansa me yana ji yana gani to kai waye da zaka zo ce Allah baya ji kai waye da zaka zo kuma Allah baya gani shi da kansa yace yana ji yana gani kai kuma sai ka ce baya ji baka gani kaga ka kare ta ne maganar Allah kenan Allah sa mu dace to Imam Shafi'i yake faɗin wannan sai ce wa anna lahu yadaini kuma Allah yana da hannuwa guda biyu bi qaulihi azza wa jal saboda faɗin sa mai girma da buwaya bal yadahu mabsutatani wannan raddi ne Allah ya yi wa Yahudawa saboda وقالت اليهود يد الله مغلولة يهودا suka ce Allah yana da hannu daya kuma nokakkiya ce bi ma'ana Allah marwaci ne sai Allah ce gullat aidihim hannayensu ne nokakku su ne marowata walu'inu bima qalu kuma an tsine musu da wannan maganar da suka faɗi bal yadahu ne sai Allah ce tabbas hannayensa biyu ne kuma a shimfiɗa suke yunfiku bai sha, yana ciyarwa yanda ya ga dama kaga nan sai Allah tabbatar da nawa biyu su can sun tabbatar da guda nawa ɗaya. to kaga wannan ya nuna maka cewa ga abinda Allah subhanahu wataala yake nufi Allah yana da hannuwa guda biyu wanda suka dace da shi ina fata an gane su kuma wancan sai suka canza ma'anar suka ce ni'imar Allah ni'ima da hannu ɗaya ne ina fata an gane kaga sun canza ma'anar kenan ko to sai suka canza ma'anar to nan Allah ya tabbatar da yana da hannuwa guda biyu wa anna lahu yaminan kuma Allah yana da dama bi qawlihi azza wa jal saboda faɗin Allah maɗaukaki. wasamawatu matwiyatun biyamini sammai Allah ya nannade su da hannunsa na dama wannan ayar kusan ƙarshen suratul zumar wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbai kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi bin Mas'ud yace sai wani ba Yahude ya zo ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana sai manzon Allah ya ce kaifa tajiduna fit tawrat yana tambayin shi dangane da siffan Allah a cikin at-taura yaya kuke samun siffofin Allah a cikin at-taura sai ce inna najidu fit tawrat lallai mu muna ji a cikin attaura muna samu annallaha azza wa cewa lallai Allah mai girma da buwaya yawmal qiyamati ranan tashin kiyama yad'u samawa? fi usbu'in zai daura sammai a yatsa guda daya wal fi usbu'in da kasai a kafin yatsa guda daya ya dinga ambato su sai manzon Allah sallallahu fa dhahika annabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi dariya har sai da wato akaifansa suka fito fili sai manzo Allah ya karanto wannan ayar wa ma qadarullaha haqqo qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini misdaqan lil yahud manzo Allah yana gaskata maganar da bai yahudan ne bane kenan ne haka ma yazo a cikin Qur'ani cewa wa ma qadarullaha haqqo qadari basu girmama Allah ba makuran girmamawa wal ardu jami'an qabdatuhu sam kasa gabaki ɗayanta Allah zai dunkule ta was samawatu matwiyatun bi yamini sammai kuwa Allah zai nannade ta da hannunsa na dama to wanda zai nannade sama da hannunsa na dama ƙasa zai dunkule ta to ta yaya zai shigo ƙasa har kasa ta ɗauke shi ina fata an gane kaga tunda zai dunkule ƙasa ta yaya ƙasa za ta iya ɗaukansa kaga wanda ke cewa Allah ya sauko har ya shiga jikinsa kaga ya nuna ƙaryar magana ko kuma ya nuna bai san girman Allah ba dan da ya san girman Allah da bai faɗi wannan ba to al'arshin ubangiji fa kaga kursiyu wasu a kursiyu samawati wal ardh Allah ce kursiyin Allah ya fi sama da ƙasa faɗi to kursiyu da al'arshi kamar a ɗauki kwabo a jefa shi cikin sahara ne shi kuma kursiyu mawdi'ul kadamaini, wajen da Allah ke sanya digadigansa guda biyu ne fa kursiyu to ina ga al'arshi ina fata an gane to kuma mala'iku guda takwas suke rike da al'arshin ubangiji kowane guda ɗaya kansa ya ɗara sama ta bakwai har ya kai al'arshi yana wa Allah tasbihi yana cewa yana cewa tsarki ya tabbata ga ubangiji dan adam bai san girman ka ba kasa kafansa kuma ya kai kasa ta bakwai guda takwas su suke rike da al'arshin ubangiji to kaga ai ka kwatanta Allah da misali ma ai ya wuce misali saboda haka kwakwalwarka ba za ta dauka ba kai dai abin da ake so ka yi imani da me da shi to shi sa imam shafi'i ya kawo wannan maganar wa inna lahu wajhan kuma lallai Allah yana da fuska bi qawlihi azza wa jal saboda fadan Allah mai girma da buwaya kullu shay'in halikun illa wajhahu dukkan wani abu na halaka dukkan wani abu na mutuwa halaka anan halikun bi ma'ana mayyitun ina fata an gane kullu shay'in halikun ay kullu shay'in mayyitun illa wajhahu bi ma'ana banda fuskan Allah Allah ne kadai ba zai mutu ba amma duk wani abu na me yana dandana mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dandana mutuwa to duk wani abu na mutuwa amma banda wa Allah subhanahu wataala ya nuna maka kenan Allah na da ne fuska ina fata an gane to ganin fuskan Allah ya fi aljanna daɗi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yace ranan hadisin bukhari da muslim yace in Allah ya shigar da yan aljanna aljanna yan wuta wuta sai Allah ya zo da mutuwa da siffan dabba sai a ajiye ta a ce ya ku yan aljanna sai su daga kai sai a ce ya ku yan wuta sai su daga kai sai a ce wannan ita ce mutuwa sai a yanka ta a gabansu sai a ce yan aljanna dawwama ba mutuwa yan wuta dawwama ba mutuwa Allah ya tsare a nan ne sai Allah ya ce wa ‘yan aljanna ku yi buri sai dan aljanna yan aljanna su dinga cewa to me za mu yi buri ya Allah alam tubayyidu wujuhana ashe ba ka haskaka fuskan mu ba alam tudkhilana aljanna ya Allah ba ka shigar da mu aljanna ba to me za mu yi buri da ya wuce wannan sai Allah fa yakshifu alhijab sai Allah ya kwadanye hijabin da ke tsakaninsa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haske ne da za a kwaranye ta hasken nan za ta kona duk duniya gabaki daya saboda haka ya ce Allah na kwaranye wannan hijabin sai a ga Allah ya ce ganin Allah ya fi aljanna daɗi da Allah kakka haramta mana kallon fuskanka to kaga a nan me yake nuna maka Allah yana da wa yana da me yana da fuska waye ya ba da labari shi ya ba da labari a Qur'ani sa'annan waye da labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tabbatar mana da bayanai a cikin hadisai to kai abinda Imam Shafi ya ce sai kai imani da haka ya ci gaba da cewa wa qauluhu da fadin sa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sa'annan fuskan ubangijinka dhul jalali ma abuci girma wal ikram da karamci shine zai wanzu a duniya bi ma'ana Allah kadai ne baya mutuwa amma duk wani abu sai ya mutu mala'iku duk za su dandana mutuwa saboda me bayan Allah ne kakkab sai kowa ya mutu Allah kadai ne zai rage ya'ani jahannam malam yace wa anna lahu qadaman kuma lallai Allah yana da digadigai guda biyu bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Imam Muslim hadisin Anas dan Malik yake cewa hatta yad'a rabbu azza wa jalla fiha qadamuhu har sai Allah ya daura kafarsa akan wutan jahannama Fatakulu kika san hadisin qaf qaf har sai jahannama ta ce qaf qaf ta kugi na ta cika shine tafsirin yawma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid ranan da zamu ce wa jahannama inji Allah kin cika tace Allah akwai kin cika tace Allah akwai ƙari tambaya take akwai ƙari to kaga wannan ya nuna Allah yana da me diga-digai saboda haka wanda suka yi daidai da shi ina fata an gane sai malam ya ce ya'ani jahannam abinda ake nufi da nan cewa kin cika abinda ake nufi jahannam li qaulihi sallallahu alaihi sallam saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa da ya ce. lillazi qutila fi sabilillahi azza wa jal ga mutumin nan da aka kashe shi domin tafarkin Allah annahu laqiya Allah azza wa jalla wa huwa yadhaku ilayhi cewa ya riski Allah Allah na masa dariya an kashe shi ne fi sabilillah ya mutu Allah na masa dariya saboda me shi ma wanda ya kashe shi zai musulunta shi ma za a kashe shi kaga ya kashe shi kuma za su haɗu dukansu a ina a aljanna to shine Allah ke masa dariya saboda an kashe shi don ɗaukaka kalman Allah kaga wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabut tafsir da Imam Muslim a cikin sahihu Muslim wancan kuma Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin kitabul jihad babul kafir yaqtulul muslim babin kafiri ya kashe musulmi sannan shi kuma kafirin ya musulunta shi ma a kashe shi a wajen yaki ina fata an gane wannan ana kwatanta shi ne da hamza da wahshi hamza wahshi ne ya kashe shi wahshi kuma ya musulunta sa'an nan shi kuma shi ma aka kashe shi ka mai duk za su haɗa ina a aljanna ina fata an gane to shi shine malam yace wannan hadisin ah, hadisin Abu Huraira ne wa annahu yahbitu kullu lailatin ila samai duniya. kuma lallai Allah yana sakkowa duk dare zuwa saman duniya kaga yanzu muna shiga sanyi ko to sanyin nan akwai wani fa'ida da ke cikinta wanda sahabbai suke burinta na farko suna burin sanyi a ƙarƙashin يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نضرة وسرورا هرزوا عند الله inda Allah لا يرون فيها شمسا wala harira to aljanna ake magana a cikin aljanna babu rana kuma babu sanyi sanyin nan ake nufi saboda asalin ta huci ne na jahannama sau biyu in ta huci na farko zafin rana in ta huci na biyu shine sanyi to sanyi sahabbai sun kasance suna burinta saboda idan ta zo suna da short day za su yi azumi ina fata an gane kuma in suka yi azumi ba wahala a ciki saboda sanyi ana azumi ba ka jin jiki ko sa'annan dare kuma ana da me long night za su yi kiyamar laifi shine burin su lokacin sanyi saboda haka in sanyi ya zo shi yasa yana da kyau limamai idan sun zo misali in lokacin sanyi ya zo Musim kenan a gaya wa mutane fa'idan sanyi dan wani ya ce kai sanyi ya zo zai takura ni zai kaza akwai sirri a ciki a fito maka da sirrin nan dan ka gane daga cikin sirrinsa zaka samu lafiya kuma ko ka taba gani ko likitoci ai ba sa samun client ah, menene eh, patient a wannan lokacin ko ba sa ba ciwo lokacin sanyi an fi ciwo lokacin me zafi lokacin sanyi zaka ga mutum lafiya lau masha Allah nan kuma a wannan lokacin zafin zaka ga an fi sanyin zaka ji an fi jin yunwa ko amma ba a kishin ruwa daman kuma mai azumi mai yafi damunsa kishi kaji sirrin kenan da yasa sabbai suke burinsa to kowane dare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah na sakkowa saman duniya yana cewa hal min sa'ilin fa utiya wai ina ne tambaya in basa wa hal min mustaghfirin fa aghfiru la wai shin akwai ne neman gafara ta in gafarta masa hatta tatlu al fajr har sai al fajr ta keto kowane dare haka Allah yake yi kashi ukun karshe na dare zai sauko yana wannan tambayan har sai asuba ta keto sannan zai koma to kaga me ake so ka yi ka dukuba ka roki wa Allah subhanahu wa ta'ala. to ka yadda da wannan saboda waye ya ba da labari sadiqul masduq manzo Allah ya bada labari a hadisi ingantacce bukhari da muslim daga abu huraira malam yake cewa zalika wa annahu yace da wannan maganar wa annahu laysa bi a'warin kuma lallai Allah ba ido ɗaya yake da shi ba liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa id zakara dajjal a yayin da ya ambaci dajjal faqala sai manzan Allah ce innahu a'warun shi dajjal ido ɗaya yake da shi abin nufi ido ɗaya ne yake gani ɗayan kaman ƙwaruru ya bulluko haka wa inna rabbakum laysa bi a'warin amma ubangijinku ba ido ɗaya yake da shi ba ido ɗayan da yake gani an rubuta kafir a samansa haka manzo Allah ya ce kaga wannan waye ya bada labari manzo Allah ya ce Allah na da idanuwa kenan guda na biyu kai ka yadda da cewa Allah na da idanuwa na biyu manzo Allah ya ce ba Allah ba ido ɗaya yake da shi ba nawa kenan yake da shi biyu ina fata an gane shi kuma dajjal manzo Allah ya ba mu labarin sa akwai sahabin da ya gansa da ido biyu shine tamimu bin ausin dari hadisin fatima bint qais wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaito dalilin da yasa ya musulunta kenan saboda sun je tsakanin tsibiri yaga wata katuwar dabba ana kiranta jassasa spire yace fa sa'altuha ma anti sai na tambaye ta ke wace ce tace ana jassasatu tace ni jassasa ni ne mai bincike sai ce fa waqa'a sai ce sai na tambaye ta sai ta ki bani amsa sai ta ce in taliku ila zalika dayr tajiduna man huwa ashtaqu ila su'alikum wa yujibu anhu yace ku tafi wancan kogon za ku ga wani mutumin da ke da bukatan tambayan ku kuma zai amsa tambayan ku sai ce fa waqa'a fi qalbi annaha shaytana kawai sai naji a zuciyata ai kawai wannan mazinaciya ce iz a rajul tunda akwai namiji a tare da ita ai kawai zina suke yi in ji tamimu bin ausin dari lokacin bai musulunta ba daniniya ce ta yi wasa da su na tsawon wata daya to da suka je tsibirin ya ce falamma da halnal dair a yayin da muka shiga wannan kogon fa'iza bi a'azami insanin ra'ainahu sai ga mafi girman mutumin da na taba gani a rayuwa na katotan dan kato da kata mashdudin bis salatin yace an ɗaure shi da kata sai fara tambayan su akhbiruni an qaumin arab ku bani labari akan larabawa sai tamimu bin ausu da dare ce nanu qaumun arab mu larabawa ne sai ce akhbiruni an nabiyil arab kuma ni labari akan annabin larabawa mutum a cikin kogo a daure ba wani dan adam a wajen amma kuma yana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ai nanu qaumun arab mu ne larabawa ya laraba sun agaza mai yana nufin sahabbansa suka ce eh ya mutane suke shiga addininsa suka ce da yawa dajjal a wannan lokacin sai ce ashe na kusa fita daga nan akwai wata ruwaya da Ibamu ibnu maja ya zo da ita ya ce fa zafira zafaratan a wannan ruwaya ya ce sai ya yi kugi ho ya yi ihu amma imam nasirin albani ya ce wannan kugin da ya yi bai inganta ba ruwaya da ibnu maja ya zo da shi ya imamu nasir al albani ce wannan bai inganta ba shine yahudawa suka yi fim da shi da wannan ruwayar suka sa mai suna lord of illusion da larabci ilahul waham illusion shine waham ina fata an gane lord of illusion suka sa mai wannan suna to a fim din boss din shine yake da wannan fuskan kamar na dodo da aka ji shi ma a kaca yake wai da aka bude shi shine wannan ihu ni ban kalli fim din ba amma wanda ya kalla ne bani labari da ya fara bani labari shine na ce kawai ga sakon da ake fitarwa akan dajjal ne na dai ga posta din wata rana na fito daga jami'a zan shiga wani cafe sai na ga an sa one eye an sa shi lord of illusion aka sa a kasa ilahul wahab sai na je oke tallan fim din aka sa posta din sai na wuce muhallin shaida ciki dajjal zai zo da wannan tamimu bin ausin dari ya gansa sa'annan a garin da za a kashe shi a falastin ne kuma daga garin da zai fito daga iraq ne haka manzo Allah ya siffanta yace zai fito ta iraq zai zagaye duniya a 40 days kwana 40 kwana na farko kaman shekara kwana na biyu kaman wata kwana na uku kaman sati kwana na hudu kamar sauran kwanakin da muke ciki har sahabbai suke tambayar manzo Allah to kwanan nan da yake na kaman shekara daya ya za a yi yin sallah manzo Allah ce ku kaddara masa rana ce tutur ba dare tsawon shekara daya yace in azhar ya zo ku kaddara kai lokacin azhar yayi ku sallah in la'asar ya zo ku kaddara lokacin la'asar haka za a yi ta sallah tutur ba dare haka za a yi to idan an gama Shi ne zai zagaye duniya a kwana arba'in na farko zai fara cewa shi annabi ne da karshe ya zo ya ce shi Allah ne zai zo yana so ya shiga saudiya duk zai zagaye ko ina amma banda makka da madina lokacin da zai zo Allah ya saukar da annabi isa tsakanin fuka mala'iku guda biyu kansa na ɗiga da lu'ulu'u hadisin nawas bin sam'an al-kilabi wanda imam muslim ya rawaito ya ce a wannan lokacin sai dajjal idan ya zo zai shiga madina mala'iku sun zagaye ta da takobi sai wani mutumi wanda ya fi kowa nagartuwa a wannan cikin garin madinan zai fito dajjal yana zuwa in ya kalle shi sai ya raba shi biyu sai ce haɗe in ya haɗe sai ce ni waye sai ce kai ne dajjal wanda manzon Allah ya ba mu labarinka ka zo ya ce sai ya nemi ya kashe shi a karo na biyu ba zai iya ba saboda bala'in dajjal manzon Allah yake cewa saboda bala'insa in ya kalli mutum zai fa kalli makabarta zai ce kai ku fito za su fito zai ce ni waye sai su ce kai Allah ne sai su ce ku koma sai su koma kaga ai sai mai sai mai karfin imani ko zai kalli sama zai ce kai sama zubo da ruwa sai ka ji ruwa sha zai kalli kasa ya ce fitar da tsirrai sai tsur zai fito manzo Allah ce in ya zo ina da rai na wadatar muku amma zai zo bayan bani da rai kowa karfin imanin sai ce shi haka manzo Allah ce to za a kashe shi ne a babul lud garin lud kuma an bude ta ne a zamanin sayyidina Umar a Palestine a daula umawiya ta fada cikin garin da aka kawata ta garin lud yana Palestine a kofan garin manzo Allah ce za a kashe dajjal kuma mabiyansa mafi galibi mata ne da yahuda haka manzo Allah ya ce to matan manzo Allah ya ce a cikin kamar yadda imamu qurtubi ya kawo shi a cikin littafin sa masihid dajjal nuzul isa ibn maryam masihid dajjal wata risala ce ya karama haka yake cewa ya kawo hadisan kusan guda hamsin cewa wani lokaci mutum zai daure yarsa ko kanuwarta kanuwarsa saboda ya ji dajjal ya fito kada ya sake ta ta fita ce yana kwance ta tana fita shi shikenan ya samu candidate ta bi shi saboda mafi galibin wanda za su bi dajjal mata ne sai kuma yahudawa ya ce duk lokacin ne in aka kashe dajjal musulmai za su bi yahuda ana kashe su ɗaya bayan ɗaya manzala ce duk inda ba yahude ya ɓoye sai abin ya yi magana banda wata itaciya ita ce gharkat manzala ce fa innaha shajaratun wannan itaciyar itaciyar yahudawa ce ita ce kaɗai ba ta magana shine kaga suna dasawa a new israel duk inda suka ci ba kaga suna dasa wata bishiya ba to ita ce ita ce itaciyar suna sane da wannan hukuncin zai zo to duk wannan wai shimfiɗa suke yi ko da an zo kashe su in ya laɗe kaga ba za a ce zo ka kashe ni ba wai duk dabara suke wa wai Allah eh Allah ake wa dabara za a yi wa Allah dabara to ba za a mai dabara ba ina fata an gane to dajjal musiba ce wacce Allah ya tattale ta a duniya banda kiyama babu wata fitina da ta na dajjal babu wata fitina da ta kai na dajjal saboda mutum zai yi tunani yana da imani shuba har da dajjal ya zo da shi sai batar da kai shi sa manzo Allah ya ce mu dinga neman tsarin Allah daga wa'annan mai fitinan dajjal a cikin sallah kowace sallah ka yi a tan yanka na ƙarshe zaka roki Allah ya kare ka daga wannan sharrin saboda bala'in dajjal Allah kuma ya tsare mu wa innal mu'minina yarawna rabbahum azza wa jal lallai mu'minai suna ganin ubangijin su ranar tashin kiyama yawmul qiyama bi absarihim da idanuwansu kama yarawna al-qamara lailatal badr kamar yadda suke ganin wata a lokacin da ya cika cikakken wata full moon kenan wa anna lahu usbu'an cewa Allah yana da yatsu bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma min qalbin babu wata zuciya illa huwa baina usbu'aini min asabi'ir rahman face suna zuciyar nan tana tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsan Allah azza wa jal yuqallibuha kaifa yasha Allah na jujjuya ta yanda ya ga dama wato duk wata zuciya na dan adam yana tsakanin yatsu biyu na Allah yana juya ta yanda ya ga dama shi yasa manzo Allah ce ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya ubangiji mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyana akan addininka ya ubangiji mai caccanza zuciya ka tabbatar da zuciyana akan musulunci saboda zuciya yanzu nan za ta canza shi sa aka kira ta alqalb saboda me tana caccanzawa yanzu nan za ta kama wani abu yanzu nan za ta farauto ma wani abu a zuciya yanzu nan za ta jefa ma wani abu shi sa ne manzo Allah yake neman tsari to manzo Allah ce zuciyar duk wani dan adam yana tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsotsin Allah yana juya ta yanda ya ga dama shi sa manzon Allah yake roƙon Allah ya kare zuciyarsa kada ya karkata zuwa ga wani abin da yake bata ne Allah ya sa mu muna daga cikin wa'annan ga kuma bayanin da ya koro ga lokaci sai dai mu karasa shi a gurguje malam yace wa inna hadhihi al-ma'ani allati wasafa Allahu azza wa jalla biha Lallai wa'annan ma'anonin bi ma'ana siffofin wanda Allah ya siffanta kansa da shi wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kuma manzansa tsira da amincin Allah ya siffanta Allah da shi la yudrak haqquhu dhalika bil fikri ba a riskan hakikanin siffofin Allah da tunani waddiraya da kuma karɓa ko rashin karɓa wala yakfuru bi jaliha adun illa ba'da intiha'il khabar ilaihi mutum ba zai kafirta ba sai idan labari na hadisi ingantacce ya zo masa akan siffa kaza na Allah ya karyata ta to anan ne yake fita daga musulunci kaga har yanzu Imam Shafi yana ƙara maida ka da wannan ka'idar cewa ba za ka ce mutum ba zai fita daga musulunci ba sai bayani ya zo gare shi ya karyata ina fata an gane sai ya ce illa ba'da intihai al-khabar ilayhi sai bayan hadisi ya zo gare sa ya tabbatar ya ki karɓa, wa in kana alwaridu bidhalika khabaran yaqumu fil fahm maqam almushahadi almushahadati fi samai yace ko da yake wannan abin da yazo na hadisi yana tsayuwa a wajen tunani da matsayin mushahada bi ma'ana a ce mutum ya halicci wannan abin da ido ya ji hadisin an karanto masa ya ji ya shaida fi sama'i a wajen ji kuma ya ji yana wajen aka karanto hadisin ya ji kuma ya gani wajabat dainunatu malam ce to wajibi ne A nan ya zama addini a wajensa ya yadda da wannan maganar ala sami'ihi ga wanda ya ji wannan bayanin cewa manzon Allah ya ce Allah na da siffa iri kaza to ya zama addini gare ka ka yadda da shi kuma ka yi imani da shi bi haqiqatihi da haƙiƙanin yadda manzon Allah ya yi bayanin wannan siffar wa shahadatu alaihi kuma yayi shaida akan haka cewa tabbas haka ne saboda manzon Allah ya faɗi kama ayana kamar yadda ya gani da idansa wa sami'a yaji min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin nusbitu hadhihi sifat imam shafi yace mu aqidar mutali ta sunna muna tabbatar da wa'annan siffofin wa nunfi at-tashbih kuma muna kore kamaiceceniya da ake cewa Allah yayi kama da dan adam kama nafa zalika an nafsihi ta'ala dhikruhu faqal kamar yanda Allah wanda ambatansa ya girmama ya ɗaukaka ya kore wa kansa ya ce laisa ka mithlihi shay'un babu wani abu da ya kama da Allah wa huwa sami'ul basir Allah shine mai cikakken ji kuma mai cikakken gani wannan akhirul i'tiqad malai ce wannan shine karshen kuduri nawa na imamu shafi'i bayanan da ya faɗi a kan yadda da Allah da yin imani da Allah kaga wannan maganganun da imamu shafi'i ya faɗi ya saba maganan da ahlus sunna ke faɗi kaga bai saba ba kaga kenan ahlus sunna suna tare da abinda imamu shafi'i yake akai ko kuma suna tare da abinda imamu malik yake akai kuma suna tare da abinda abu hanifa yake akai kaga duk ba su ci karo da shi ba to anan za mu takaita idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi qauluhu fil qadri maganan da imamu shafi'i ya fadi akan ƙaddara ta yaya ubangiji ya tsara ƙaddara saboda ƙaddara daga cikin imani ko yana daga cikin arkanul iman guda shida ko al-imanu bil kai khairihi wa sharrihi to shi ma mutum musulmi yana bukatan saninta insha Allah subhanahu wataala sai mu dasa aya anan fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk